jama'a barkanku da asuba da kuma zuwa ga shirin sashen hausa na murya amurka a wannan safiya ta juma'a a kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da mita 31 da kuma wata mita 60 a jamhuriyar nijar ana jin a gidajen rediyo da dama amfani da fara'a ta sarauniya da noma da dalo da kuma niyya yayin duniyar gizo kuma ta intanet ake ajiye mu koyaushe ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com To jama'a Aliyu Mustapha Sokoto tare da Baba Yakubu Makeri da sauran injiniyoyinmu da masu bada umarni muke tarbon ku ga shirinmu na wannan lokaci muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC. Bari shi Baba ya fara da kanin labarai. Jami'an kiwon lafiya masu gudanar da bincike sun ce suna dab da gano maganin kwayar cutar cizon saurin nan ta zika. Mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu na farko da ake kira Taban Gai ya yi kira ga kasashen duniya masu taimako kada su yi watsi da kasar tashi iyalan keith lamont wani bakar fatan ba amurke da 'yan sanda suka harbe shi har lahira a ranar talata a garin charlotte jihar carolina ta arewa da ke nan amurka sun ce sun gano fayafayen bidiyo guda biyu da ke nuna yadda 'yan sandan suka harbi mutumin amma sun kasa fahimtar ko menene yake hannun scott to gaishe ka baba to bayan labaran duniya za mu leƙa garin baman jihar borno a nigeria. Dura Asabar kuna nan daga Maiduguri gwazo? Daga To aikin yake tafiya na ah, Aiki alhamdulillah ya tafiya ba ne. To sana a zauren majalisar ɗinkin duniya da ke birnin New York kuma ministar muhalli ta Najeriya ce za ta zo ta yi mana bayani kan yadda suke kokarin su shawo kan lalata yanayi da ake da injunan wuta a can Najeriya. Eh, yanzu a halin yanzu ba mu saman janareta nawa yake muke da shi a kasan so wannan din shi za mu fara girgawa to bayan haka barista inu abdulkadir tsohon minista kuma ɗaya daga cikin tare lauyoyin da ke halartar wani taro a nan washington ya leko a sashen hausa zai mana bayani game da abin da ya samu mutanen da efcc take kama ba su zuwa kurkuku ga dokokinmu na najeriya da wanda saci biliyan ɗaya da wanda saci miliyan ɗaya hmm. idan ka gabatar su ga wannan dokat hukuncin su ɗaya ne To bayan duka wannan muna da shirin lafiya a uwar jiki na Juma'a amma duka sai kun gama jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a. Jami'an kiwon lafiya masu gudanar da bincike sun ce suna dab da gano maganin kwayar cutar cizon sauran nan ta zika wacce ke haifar da yawancin nakasa ga jinjirai tun suna cikin cikin uwar da ta samu wannan kwayar cutar a lokacin da take da juna biyu. wannan sabon maganin zika da masu nazari a cibiyar kiwon lafiya ta ƙasar amurka suka gwada kuma yana aiki ya zama wani sabon nau'i na maganin wanda zai yi amfani da fasahar kwayar halitta ya karfafa garkuwar jikin mutum ta yadda zai iya yakar wannan cutar sakamakon yadda cutar zika ke gaggauta yaduwa nan ba dadewa ba za a jarraba wannan maganin sai dai zuwa yanzu ba a ba da daman yin ba a ba da izini na jarraba wannan magani ga bil'adama ba a nan amurka amma dai ɗakin gwaji na graham na ƙoƙarin ƙayyade yawan maganin da za a rika sha don samun cikakken kariya to mataimakin shugaban ƙasar sudan ta kudu na farko ta bandange kuma kira yake ga ƙasashen duniya da cewa da allah su ci gaba da ba da taimako kada su yi watsi da ƙasar nan tashi a daidai wannan lokaci da take fama da yaƙe-yaƙe sannan kuma wannan sabuwar ƙasa ta duniya tana fuskantar kalubalen kayan agaji yayin da dubban 'yan ƙasar suke ci gaba da gudu suna hijira zuwa ƙasashen da ke makotaka da ita domin su nemi mafaka dan da ya faɗa a kalaman da ya ji a alhamis a wurin taron majalisar ɗinkin duniya da ake yanzu cewa halin da umma ƙasar nan take ciki na wahala ne da ya wuce gona da iri mataimakin shugaban na sudan ta kudu ya kara da cewa ya yaƙe a wannan shekara a yankunan wau da raja da kuma juba sun kara dagula al'amura to dai kuma ya ɗora laifi akan ambaliyar da aka samu a sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwaryen da aka yi ta yi wanda ya fitar da mutane daga gidajensu a jihohin upper da kuma bahar algazar to amma duk da wannan hali da ake ciki dan ya ce hankali ya so kwanta yanzu a sudan ta kudu an dai wani zaman tattauna na musamman jiya alhamis a can new york din inda ake taron majalisar ɗinkin duniya musamman kan rikicin sudan ta kudu ɗin da kuma kalubalen da take fuskanta na samun kayan agaji ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc iyalan kam kate lamont scott wani bakar fatan ba amurke da 'yan sanda suka harbe har lahira a ranar talata a garin charlotte a jihar carolina ta arewa da dake nan amurka sun ce sun gano wasu fayafayen bidiyo guda biyu da ke nuna yadda 'yan sandan suka harbe wannan mutumin amma dai sun kasa fahimtar menene yake hannun scott a lokacin da aka harbe shi mutuwarsa ta janyo zanga-zanga a dare na uku a jiya alhamis inda masu sintiri suke buƙatar a nuna wa jama'a wa'annan fayafayen bidiyo na harbin kuma suna kira da a kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda suka yi wa bakar fatan amurka su kuma 'yan sandan da na yankin charlotte mecklenburg sun shaida wa manema labarai jiya cewa shi wannan mutumin wanda wani mutum na daban da aka harbe shi a jiya a lokacin rigiman zanga-zangan da aka yi shi kuma ya rasu daga raunuka da ya samu na wannan harbin 'yan sandan sun ce an harbi justin carr mai shekaru 26 da haihuwa a gaban wata otal da ke nan birnin charlotte takaddama akan wannan harbi akan scott ko yalla yana rike da makami a lokacin da aka harbe shi da kuma kokari da jama'a suke yi na samu wato na kai hannunsu ga wannan fayafayen bidiyo su ne suke janyo tarzoma a garin wanda ya zama babban cibiyar kasuwanci da kuma bankuna kenan a nan carolina To mun kawo muku labaran duniya ne daga sashen wasu mura maka Washington DC. To. bari mu fara rahotanninmu daga garin babu na jihar borno najeriya wanda ake kokarin a da koma ƙasa bayan bata shi da yan boko haram suka yi irin yadda ake aikin sake gine-gine na garin bama kenan wanda gwamnan jihar borno honorable kashatima ya tare zuwa garin na bama don tabbatar da cewa an gudanar da wannan aiki gwamnan ya ce yana sa ran nan da wani lokaci za a rufe dukkanin sansanin yan gudun hijira da ke fadin jihar da kuma mai da jama'a zuwa garuruwan su sai dai ce babu tilastawa ga duk wanda bai so komawa inda ya fito ba our intention is a government is to see that all our people are returned back to their communities on or before 29th of May 2017. Ya ce an ma a gwamnatace shine muna so mu ga duk mu sun koma garuruwansu a ranar 29 ko kuma kafin 29 ga watan Mayu. Our major focus now is Bama. If you can fix Bama and Goza, you have fixed half of the problems of Borno. Ya ce yanzu da muka sa gaba shine garin Bama. Ya ce don za mu gyara garin Bama da Goza, za mu iya cewa mun magance man rabin matsalan da ke addaban mu a jihar Borno. In Maiduguri alone we have 49,000 orphans, most of them girls. Ya ce a cikin garin maiduguri kaɗai muna da marayu dubu arba'in da tara kuma mafi su mata ne don kuma muka duba faɗin jihar borno muna da adadin mata da suka rasa mazajensu da marayu kimanin dubu ɗari biyu dole ne mu kula da waɗannan marayu wajen samar masu ilimi in ba haka ba kuwa nan gaba za su iya kasancewa wani abu na daban wanda za su iya gama da mu duka mun kuma zaga cikin garin baman inda muka ga ana ci gaba da ayyuka da kuma share garuruwan inda na so mu tambayan wasu da naga suna aikin buga wasu gidaje kamar haka Фінансова. Дурацька jihar kuna nan daga Maiduguri gwazo? Daga Maiduguri muka. To ya aikin yake tafiya nan? Aiki alhamdulillah ya tafiya ba ne. Kuma kuna gani yanzu wani aikin za ku iya kare shi cikin yan watannin da aka ba ku? Eh yanda aka ba mu watannin za mu iya kare shi yayin da suka bada. In suka bada karfi a kai. Ni malami ma nan cikin garin Bama. Ya aikin yake gudana ne? Alhamdulillah yake yana tafiya daidai. Kamar ko wasu makawai da kuke fuskanta ne nan? ba wani matsala yanzu kaya intake yana ishe mu yanzu gaban batun tsaro haka akwai wani barazana da kuke fuskanta a ba wani barazanar da muke fuskanta batun so kwarai alhamdulillah honorable baba shehu gulumbade na ɗaya daga cikin mambobin kwamitin goma sha shida da gwamnatin jihar borno ta kafa don sake gina wannan gari na bama gidajen mutane ne wanda ka san kowa gidajen kowa ba eh, private houses ne ok gidajen mutane eh na mutane ne ba na public one ba na gwamnati ba na gwamnati ba eh, shine za ku gina shine muke gina na to kamar tsawon wata nawa aka ba ku ku yi wannan aiki his excellency dai ya ba mu umarni yau da nake maka maganan nan mun zo lan asabar ne kamar kwasan kwanan mu shida ne a nan gari kaga level of hakin yanda ya tafi kuma ya bamu umarni cewa duk wajen da ya kamata a rushe za mu rushe mu sake ginawa yanzu dai muna da kwanaki biyu a cikin garin Bama inda kuma ake ci gaba da gudanar da wannan aiki na sake gina wannan gari wanda rundunar sojan Najeriya ta kwato daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram a shekarar da ta gabata Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga garin Bama a jihar Borno, Najeriya. bisa gaskiya. na to daga Bama sai New York inda maganar gyaran muhalli ta ɗauke hankalin shugabannin Najeriya, niger da sauran kasashe jiya. Batun canjin yanayi musamman kyautar muhalli shine ya mamaye tattaunawar da wasu kasashen Afirka suka yi a ci gaba da taron da Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanarwa a birnin New York. cikin kasashen ko har da najeriya da jamhuriyar nijar kuma su biyun sun mayar da hankali ne a batun yankin tafkin chadi a cikin jawabinsa shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatin tarayyar najeriya za ta yi abin da duk ya kamata yi domin ganin an inganta yankin na tafkin chadi sai dai ce wannan abu ne da ba za a iya samun sa yanzu yanzu nan ba ya ce yadda gwamnati ta tunkari share yankin ogoni ba da wasa ba haka za ta mayar da hankali domin ganin ta cimma burinta game da wannan yanki na tafkin chadi duka shugabannin sun yi ittifakin cewa akwai bukatar su yi hubasa game da yankin na tafkin chadi domin ko ko baya ga kyautata muhalli da hakan zai yi zai kuma samar da abin yi ga ɗimbin jama'a da ke wannan yankin sai dai na ce da ministan muhalli na najeriya hajiya amina muhammed ko akwai wani abu da gwamnatin tarayyar najeriya ta fara yi ko kuma take niyyar yi domin ta inganta yankin na tafkin chadi kafin ta nemi taimako daga wani wurin an yi abubuwa da yawa inda ah, za a yi magana arewa to sai a ce mana wannan great green wall din nan da muke da shi shi yanzu mun zo mun karfafa shi ah, kuma nan da watanni za mu fara nunawa inda za a fara shuke-shuke itatuwan nan ba wai dan a shuka itace ba wani irin itatuwa za a shuka wanda za a samu amfanin su. minista na akwai ne game da batun yankin niger delta musamman yankin ogoni da gwamnatin tarayya ta fara. To ka sa mai gida ne ya alkawari, alkawarin nan kuma ka sa kullum shi ka yana cika alkawari inda Allah ya yarda. kuma haka ya same mu muka samu muka buda da muka buda sai muka sa muka kafa dai kamar inda ake ce musu council council din nan wanda za su tabbata cewa kuɗin nan abinda aka yi da shi abinda aka ce za a yi da shi sai shi za a yi mutane na gani ba boye boye ba wani shiri a Abuja a zo a yi musu a nan Ogoni a'a tare da mutane Ogoni za a yi tare da matansu da mazansu da matasansu za a yi to an fara amma yana da wahala ranke daɗe batun kyautar muhalli fa bai tsaya ga batun yankin tafkin chaji da sharan yankin ogun ba yawan hayakin da janareta ke fitarwa shi ma wani babban matsala ce ga muhalli a najeriya shin me gwamnati ke yi game da samar da hasken wutar lantarki domin rage amfani da janareta mai fitar da hayaki mai guba wanda kuma haka yana iya cuta ma jama'a mm, akwai maganan da muka fara yi shine da masu eh, yanzu a halin yanzu ba mu sama janareta nawa yake muke da shi a kasan mu so wannan din shi za mu fara girgawa za mu fara girgawa daga eh, ana ce mishi kva ko goma ko goma sha biyar wanda suke ba da hayakin nan suna really suna zuwa suna cutar da mutane shi za a fara dubawa a fara dubawa inda za a zo a gyara su masana harkokin muhalli daban-daban ne dai suka gabatar da jawabi akan yadda za a kyauta muhalli wanda kuma yana cikin jerin muradun kanne ladan ibrahim ayawa murya amurka daga zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york mai aiki ka kama aikin daidai mai noma ka kama aikin noma mai kiyo ka kama kiyo kai ma Tuwa ga shekara da sun da ake jama'a kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen hausa murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC inda muke karfe ɗaya da misalin mintoci goma sha uku na dare. barista ino abdulkadir tsohon ministan matasan najeriya ne tsohon kwamishinan shari'a a sokoto kuma mataimakin shugaban jam'iyyar da ke mulki a najeriya ta apc da yake kula mata da shiyar arewa maso yammacin kasar kuma yana cikin tare lauyoyin da suka zo taro yanzu haka nan washington shine jiya da dare shigo ya ga uwansa da ke nan sashen hausa suka zanta da grace musamman kan wahalar gurfanar da masu cin hanci da rashawa da efcc take kamawa wato abin da ke faruwa kamar da an sani na ɗaya dai waɗannan tsarin da muke da shi na tarayya an ajiye shi ana yin abin da ah, hukumomi ke sosai. musamman misali afcc da ake magana akwai a laihuka da dama wanda suke kawo mutane wanda ke ba aikin su ne ba aikin hukumomi ne ko na 'yan sanda wanda suna iya gabatar da mutane a kotu suna iya wannan bincike kuma suna iya gabatar da mutane a kotu ba zai yi a ce hukuma ɗaya a tarayyar najeriya da muke muna da mutum fiye da miliyan ɗari da wajen sittin a ce hukuma ɗaya da ke zaune a abuja tana da rassa a sashi sashi na najeriya ba kowane karamin hukuma ba ba sai afcc ta zo ba wajen kama masu cin hanci da rashawa ko kuma hukunta su misali a ƙananan hukuma misali za ka samu wani jami'in ƙaramin hukuma ya saci kuɗin hukuma ko kuma ya wani abu wanda ba daidai wanda doka ta hana ya aikata sai ka ce sai ka kamo shi ka kawo shi abuja ba daidai ne ba saboda hanga ita hukuma ta efcc akwai dalilin da za a kafa ta da za a tsaya ga wannan aikin nata da mutane sun fi ah, gane amfanin sannan na biyu za a ga mutum ya zo ah, an kawo shi cewa aikata laihi kusan ana cajin nashi da laihi kusan ɗari da wani abu hmm. ba dole sai kayi wannan ba misali da za ita hukuma fcc ko kuma kowace hukuma wadanda ke gabatar da mutane kotu wanda suka aikata laifi da ka samu mutum ya aikata laifi daya kwara daya kana da kyakkyawa shaida ka gabata shi kotu kotu za ta duba ta duba wannan shaida ta duba doka ta tabbatar da cewa ya aikata wannan laifi sai a mai hukunci amma a haka ba za a je ko ina ba shine gasken magana ga dokokinmu na najeriya don da saci biliyan ɗaya da wanda sace mm. ah, miliyan ɗaya mm. idan ka gabatar su ga wannan dokat hukuncin su ɗaya ne to kana ganin kamar waɗannan laifukan da ake tuhumar su da su da yawa ɗin nan shine yake hana har a kai ga samun su da laifi ko kuma eh, yake sa shi ke kawo tsaiko na shari'a mm. barista inuwa abdulkadir kenan tsohon ministan matasa kuma tsohon kwamishin shari'a sokoto da ya kawo mana ziyara to yanzu ga jumai da shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu ma sauraro ko kun san cewa a bara a duk faɗin duniya an ƙiyasta cewa kimamin mutane miliyan 415 ne suke fama da ciwon sukari kuma daga cikin wannan adadi kimamin 'yan najeriya miliyan 5 ne suke fama da wannan ciwo na sukari haka kuma an ƙiyasta cewa kan shekara ta 2035 wannan adadi zai ƙaru zuwa kimamin mutane miliyan 642 abinda za mu fara dubawa kenan idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ana rawa Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC da ke farin cikin gabatar da wannan shirin. An kiyasta cewa a bara kimamin 'yan Najeriya miliyan biyar ne suke fama da wannan ciwo na sukari. A saboda haka ne na tuntuɓi ƙwararre Professor Balarabe Sani Garko. na asibitin koyarwa da ke shika Najeriya a can Zaria wato Najeriya da yake kwararre ne ta wannan fanni. Na tambaye shi akan cewa shin me yasa hakan ke faruwa? Eh to abubuwa da dama na farko shi dai ciwon suga akwai alaka da gado duk wanda ya ga ya samu da ciwon suga mafi akasari akwai kwayan halitta na gado waɗanda watakila an samo daga iyaye ko daga kakanni ko daga kakanin kakanni saboda ita kwayan halittar gado ba dole a ta tasiri daga uba zuwa ɗa ba tana iya yiwa daga kakan kaka kika zo kan wannan to na ɗaya kenan na biyu shi ciwon diabetes ciwo ne wanda akwai abubuwa na misali yanayin rayuwa yau da kullum waɗanda suke fito da shi misali rashin motsa jiki wataƙila kullum ana zanne cikin mota ko kuma wataƙila a ofis a zaune a cikin abinci ba kai ba gindi to yakan fito da ciwon siga idan mutum ya zama cewa ya gaci kwayoyin halitta na gado zai iya sashi a hadarin kamuwa da ciwon siga sai zama na cewa kuma rayuwar ta zo ta kasance cewa ba a motsa jiki kuma ana cin abinci ba kai ba gindi to ciwon siga zai iya fitowa to yanzu yanayin da muka samu kanmu a najeriya misali shine cewa mutane da waɗanda suke sun gaji ƙwayan halittar nan da waɗanda ba su gada ba yawanci akan ɗauki rayuwa haka watakila ɗan rashin motsa jiki kamar ita ce rayuwar jin daɗi yana ga waɗansu daga cikin ah, dalilin kenan a da kawowa. To rahoton kuma ya yi bayani akan cewa wai mutum ɗaya a yanzu haka duk da yawan mutanen da suka kamu da a ah, ciwon sukari ɗin mutum ɗaya cikin biyu ne ya san cewa ma yana da ciwon. Gaskiya ne? Haka ne, haka ne, ai da ciwon suga da ciwon hawan jini ba kasafai wanda suke ɗauke da su suke ganewa ba, kamar mu a nan kasashe ba da suke masu tasowa yadda ba ɗabi'ar mutane ne a je a binciki ciwo ba watakila sai ta ɓaci. Yawanci mutane sukan zo asibiti ne da matsala wacce take sanadiyar ciwon suga ɗin. Yawanci watakila ko mutum ya ga baya gani ido ya riga ya shafu kenan. wani kuma wata a ga kafa ta fara rubewa an samu abin da ake ce mishi diabetic food wani kuma sai koda ta tafi wani kuma wata ila a zababban fitsari yawan fitsari da ramewa suke sa mutane su zo su gane cewa suna da ciwon nan to hmm. gaskiya ne cewa mutane da yawa ba su san suna dauke da shi ba to me abin yi abin yi yanzu shine mutane su fahimci cewa ciwon nan kowa da yake duniya yana a cikin haɗarin kamuwa da shi a rika zuwa a kai akai akai akalla sau ɗaya a shekara gwajin siga bai ɗaukar lokaci akwai ma na'urori wanda za a ɗan ƙuda hannun mutum a samu ɗigon jini ko mai kankanta zai auna sigar da yake cikin jikin mutum to idan kuma ga cewa akwai alamun tambaya akan gwajin da aka yi na wannan sai a je babban ɗakin gwaji a ɗauki jini sannan a ce mutum kada ci abinci misali awa goma sha biyu ko sha hudu sannan a yi abin da ake ce mishi fasting blood sugar a tabbatar cewa ko yana dauke da ciwon nan ko ba shi da shi to ina ga wannan shi ne zai sa watakila a zakulo waɗanda suke suna da shi ba su sani ba kuma su fara magani. To da yake kana da kwarewa ta wannan fannin shin yanzu misali idan aka kwatanta dabara da da bana masu fama da wannan ciwo karuwa ne yake koko yana raguwa ne. Gaskiya karuwa suke hajiya saboda kamar yadda muka yi magana ya eh, karuwa suke yi. kamar yadda muka yi magana dai ba a bincike na ɗaya kenan na biyu mutane yanayin rayuwar har yanzu ba a fahimci cewa ba a tara abinci a ci ci da ne ko kuma a zauna ba a motsa jiki ana cikin mota da ac ko ana ofis a zaune ba shine rayuwar da za ta yi ma mutane a watakila fa'ida ba to ciwon nan karuwa yake kuma kwayoyin halittar gadon nan suna nan ana ana ba da su watakila iyaye suna haifan yara a masu watakila dauke da wannan ƙwayoyin halitta wanda zai iya sasa hadarin kamuwa da ciwon suga din. To akwai alamomin da mutum zai rika lura da su kafin ma ya kai jallin da har sai mutum ya faɗi kamar yadda ya ce ko kuma kodan mutum ta lalace ko kuma dai ya ta tagayyara kafin ya je asibiti akwai wasu alamomin da mutane za su lura da su? Eh akwai alamomi alamomin farko a yawancin mutane mutum zai lura yana yawan zuwa fitsari ko fitsarin nan yana fita ba da zafi ba ya eh, ta zuwa fitsari sannan ya ta ramewa sannan ya eh, ta jin yunwa ya ta cin abinci amma kuma baya mai tasiri ya rika wata watakila jin kishirwa ya ta shan ruwa saboda shi ainihin ciwon suga matsalarsa shine jiki ya samu matsalar sarrafa nau'in abinci da ake canza shi ya koma glucose wanda jikin mutum ko me zai ci idan dai zai mishi tasiri a jiki sai jiki ya markaɗa shi ya maida shi glucose to idan ya zama na cewa akwai ciwon suga shi wannan glucose din jiki baya iya amfani da shi shi ta yawo a cikin jini shine kuma yake umul aba'isin mutum ya ta zubar da fitsari watakila ya zo kuma ya ta cin abinci amma kuma jiki yana gaya masa ba fa abinci wato yana jin yunwa eh, to eh, ta jin yunwa saboda su alamun jiki jiki yana da sigina sigina za ta nuna cewa akwai matsala kamar dai danjan mota na mai in mai ya shiga da za sai wata danja ta kama mutum ya san cewa ya shiga hadari hmm. to jiki ma yana da irin wannan sai mutum ya ta jin cewa zai ci abinci kuma wataƙila jikinsa ba ƙarfi to duk alamu ne na ciwon suga wannan to ka wataƙila ya jin sai je gwada to bayanin nan da kai akan cewa alamu na daga cikin mutum ya ta jin kishin jin kishin nan ko da yaushe ne ko ko a wani lokaci misali da daddare ne ko ko da rana ne ko ko duk lokacin da mutum ya faye jin kishi ko da da daddare ne ko da yaushe ne eh ko da yaushe ne mutum ya je yana yin yawan jin kishirwa to ɗaya daga cikin abin da zai duba shi ne je duba ciwon suga ko da yake akwai matsaloli da za su iya zuwa da irin wannan ɗin kamar misali mu da muke nan ana kiran mu tropical africa akwai rana mai tsananin zafi ta kan sa mutane su ta gumi wataƙila kuma idan aka zama aikin da ake watakila akwai ɗan leburanci a ciki ruwan jiki zai ƙare to jin kishirwa zai iya zama alama ce ta jiki da yake nunawa saboda wataƙila kai ta gayyara amma in dai haka siddan ma mutum ba gumi yake yawan yi ba da sauransu ya gaina ta jin kishewa to alama ce cewa za iya za iya zuwa ajiya bincika ciwon suga kila akwai shi. wato kai dai shawarar da zaka bayar mutum ya ga haka kawai je ya samu likita a gwada shi. sosai kuwa sosai kuwa ya kamata a gwada kwarai. to akwai wani ƙarin bayani da zaka mana game da wannan ciwo. to ƙarin bayanin da zan yi a game da wannan ciwo ja shine mutane ya kamata saboda mu a nan afirka muna da wata wata mun raji a mun yadda cewa ba wai wani ciwon da ba shi da magani saboda haka idan mutum ya zo asibiti aka ce ga ciwon suga sai wani ya zo ya ce mishi ai akwai wani magani in yi sha shi kenan ya warke ta sauransu ciwon suga ba warkewa yake ba saboda kamar yadda nake misali jiki ne baya iya sarrafa glucose idan kuma ya zama na cewa jikin nan bai iya sarrafa glucose in ana so jiki ya rayu ya zama na wata ya fa'idanci to dole sai an samu hanyar da za a sarrafa wannan glucose ko dai kwayoyin magani ko allurar insulin to amma idan ya zama na cewa mutane sun yarda cewa su dole sai an je an samu wani magani ko na gargajiya ko na abin nan an warkar to za a yi ta ba kai wahala sai a ƙarshe abu ya zo ko da ta lalace ko an samu wani ciwo ya ta gayyara mutum a zo asibiti kuma ba za a iya komai a kai ba to shawarar da zan bada shine mutane in sun abin su nemi su fahimci menene ciwon sugan nan likitoci kuma su rika haƙuri suna wa mutane bayani su fahimta menene dan idan mutum ya fahimci menene ciwon da yake damunsa watakila zai fi himmar dagewa akan shan magani da komin ka'idojin likita. To Allah ya sawaƙi. To amin hajiya. masauraro. sauraro ina fatan za a gafarce mu a saboda karancin lokaci a wannan karon ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayonku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jimmai alice ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya babu mai hoji da To ma yanzu ga baba ya dawo da labarai a takaice. jami'an kiwon lafiya masu gudanar da bincike sun ce suna dab da gano maganin kwayar cutar cizon sauron nan ta zika wacce ke haifar da yawancin nakasa ga jinjirai tun suna cikin cikin uwar da ta samu wannan kwayar cutar a lokacin da take da juna biyu wannan sabon maganin zika masu nazari a cibiyar kiwon lafiya ta amurka suka gwada kuma yana aiki ya zama wani sabon nau'in magani ne wanda ke amfani da fasahar kwayar halitta wanda zai karfafa garkuwar jikin mutum ta yadda zai yaƙi wannan cutar mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko ta bandan gai yana kira ga kasashen duniya masu taimako kada su yi watsi da kasar tashi a daidai wannan lokaci da kasar take cikin mawuyacin hali na yawan yaƙe-yaƙe. haka kuma wannan sabuwar ƙasa ta duniya na huskantar ƙalubalolin kayan agaji a yayin da dubban 'yan ƙasar suka gudu suka yi hijira zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da ainihin wato ƙasar suka nemi mafaka deni ya faɗa a jiya alhamis a wurin taron majalisar ɗinkin duniya a new york cewa hali da al'umman ƙasar ke ciki na wahalhalu ya wuce gona da iri iyalan keith lamont scott yi bakar fatan amurka wanda 'yan sanda suka harbe shi har lahira a ranar talata a garin charlotte a jihar wato carolina ta arewa kenan wanda kenan amurka sun ce sun ga faifai inda 'yan sanda suka harbe shi amma ba su gane abin da ke hannun shi ba To a gaishe ka baba to jama'a karshen kashi na farko na shirinmu na wannan safiya kenan sai da karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi bakwai agogon Ghana muna fata dawowa da shirinmu na biyu wanda zai hada da shirin kallabi inda Malam Dauda za ta ci gaba da kawo kashi na biyu na hirarta da gida Gidado mai suna da su. Kafin mu tafi muna miƙa fatan alheri ga iyalan Baba Abbas a kuma sun gana. game da auren da dansu wato raihan kuma abbas da matarsa masura suka yi ko kuma za a yi a can kuma ranar lahadin nan mai zuwa allah kai mu a madadin kowa da kowa sai an jima